This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da normal da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau juma'a tara ga watan wato alhamis tara ga watan afrilu Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To na jiya laraba ne alkali a nan Amurka ya yanke wani dan kasance ne hukunci. Wani gidan rediyo mai zaman kansa a ƙasar Iran ya ba da labarin cewa an ga sojojin ruwan na ƙasar na Iran sun dumfari ƙasar Yemen jami'an tsaron kurdawa sun ce kungiyar isil ta saki akalla mutane 216 da suke rike da su kanin labaran kenan shugaban najeriya mai jiran gado janar muhammadu buhari ya jaddada niyyarsa ta canza alkiblan mulki to ko menene yake ganin ya tsone wa talakawa ido dangane da yadda ake gudanar da harkokin mulki a kasar ni a kan zababben shugaban kasa na muku alkawari ba zan ci amana ba da kuma sani na ba za a ci amana ba in kyale to sai dai waɗansu na cewa ba girin girin ba taimai kar ya zo ya mana rufin kura da gwado magana gyara ce ta sa aka kawo janar buhari jonathan ya kasa gyara najeriya ya bari ta taɓarɓare kuma manyan sa na pdp sun gaya masa ya gyara yake. to masu sharhi kan lamura kuma cewa suke hakkin yara ta a wuyan talakawa to a duk wannan magana da ake faɗa shi abun nan da ake ciya kwallo tana cikin ragar mai bugata sai kuma shirin domin iyali na musamman wanda zai tuna baya shekara guda da sace 'yan matan cibok amma duka sai bayan kun sha labarai. Tare da sallama, jiya laraba ne alkali a nan Amurka ya yanke wani ɗan ƙasar cici ne hukunci mai suna dikoza Tsanev da ya haɗa hannu da ɗan uwansa wajen tada bom a lokacin da ake gudun ya da kanin wani da ya yi dalilin mutuwar mutane uku. kana wasu 264 suka samu rauni daban-daban a cikin shekarar 2013 alkalin wanda ya kwashe sama da awoyi 11 cikin kwanaki ɗaya yana nazari kafin yanke wa ɗan shekaru 21 ɗin hukunci akan tuhumarsa da ake da laifuka 30 da yake fuskanta wanda kuma daga cikinsu 17 suna da alaƙa da hukuncin kisa ne. da yawan 'yan uwan waɗanda wannan lamari ya rutsa da sun kasance kotu a boston domin sauraron hukuncin alkalin da ya yanke a kan kowane tuma ake wa mai laifin ɗaya daga cikin waɗanda ya samu rauni a gwiwa sakamakon tashin bom ɗin a wannan lokacin mai suna karen brassard ya ce wannan abu har abada ba za a manta da shi ba amma yana farin cikin cewa an ɗauke mutum mai aikata irin wannan ɗanyen aiki cikin al'umma ana sa ran alƙalin ya sake zama na biyu a cikin ƙarshen satin da za a shiga domin sauran ƙarin shaidu kafin ba da hukuncinsa na ƙarshe na ko yanke masa hukuncin zaman gidan yari har na tsawon rayuwarsa ko kuma hukuncin kisa dama hukuncin farkon bai zo da mamaki ba domin ko an yanke masa hukuncin amfani da makami mai hadari ga bani adama tare da cin amanan jama'a wani gidan rediyo mai zama kansa a ƙasar iran ya ba da labarin cewa an ga sojojin ruwa na ƙasar ta iran sun damfari ƙasar yemen a daidai lokacin da kasar saudiya ke jagorantar sojojin saman kasashen larabawa domin hana 'yan kungiyar shiya da ke da goyon bayan iran kai hari a kasar ta yemen gidan rediyon ya ambato ɗaya daga cikin manyan hafsan sojojin ruwan na ƙasar iran riya admiral habibola siyari na cewa jiragen ruwan za su samar da tsaro ne ga jiragen ruwan ƙasar ta iran domin kare ƙasar daga harin da aka iya kai mata ta ruwa. ya ce haka kuma zai taimaka wajen kare jiragen ruwa masu zaman kansu tare da aikata duk wani aikin ta'addanci a cikin ruwa teku cikin jiragen dai da aka gani sun hada da mai tarwatsa abubuwan cikin ruwa da wani na jigilar kayayyaki dukansu sun dumfari yankin gabar tekun da ke adin wanda yake yana da mashigi ga kogin baharun ita ma masar ta aika da nata jirgin ruwan amma ta gefen tekun na yemen yanzu haka dai al'amura sun ƙara zafafa ƙasar ta yemen biyo baya a wannan yaƙi da ƙasar ke yi da 'yan tawayen husi da sojojin ƙasar da ke da goyon bayan ƙasashen duniya kuma suna marawa shugaba abdulrabu mansur hadi baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'an tsaro na kurdawa sun ce kungiyar isil ta saki akalla mutane 216 da suke rike da su har na tsawon watanni takwas waɗanda 'yan ƙasar iraki ne kuma da yawansu 'yan kabilar yazid ne shaidun ganin da ido sun ce sun hannanta waɗannan mutane ne jiya laraba a yankin gundumar rikikur wanda kuma da yawansu tsoffi ne da kuma marasa ƙoshin lafiya sai dai kawo yanzu ba wanda ya san dalilin da ya sa suka ɗauki wannan matakin amma dai wannan shine irin sa karo na biyu bayan wani lokaci can baya da suka taba sake wasu mutane su 200 waɗanda su mayan kabilar ta yazid ne bayan sun kwashe wata ɗaya a hannunsu sai dai jami'an tsaron ƙasar ta iraki sun ƙara ƙaimi wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar ta isil a yankin gunduma ambar biyo bayan nasar da sojojin ƙasar suka samu kan ƙungiyar ta isil a arewacin birnin tikrit a jiya ne wani sojan kasar afghanistan ya buɗe wa sojan kasar amurka wuta a jalalabad ya kashe shi sai shi ma nan take wani ya masa ramuwar gayya wannan lamari dai ya faru ne jim kaɗan bayan da jami'an ƙasar na afghanistan suka kammala wata ganawa da jami'an ofishin jakadancin ƙasar amurka a cikin gidan gwamnan jalalabad wannan dai shine irinsa na farko a baya-bayan nan inda sojojin ƙasar na afghanistan suka kai wa sojan amurka hari ko kuma sojojin neto da suke taimaka musu domin yakan 'yan tawayen taliban wani ɗan sanda farar hula a kudu maso gabashin amurka wato jihar california an kore shi daga bakin aikin ɗan sandan bayan da aka gan shi a wani faifan bidiyo ya harbe wani mutum farar hula wanda bai ɗauke da kowane irin makami bayan ya tsaye da shi wajen da ake tsayar da ababen hawa da yake taron manema labarai jawabi magajin garin arewacin charleston kelton sume ya ce ba za su lamunta da aikata ayyukan ashe ba kowane ne koye ba daidai ba dan sandan mai suna michael slaga an kore shi ne bayan an tume shi da kashe wani dan taliki mai suna walter scott dan shekaru hamsin bayan dan sandan ya jayo shi daga cikin mota akan ya karya dokar tuki wani dan taliki ne ya dauki hotonsa na dan sandan sa'ilin da yake aikata wannan aika-aikan inda ya harbi scott har sau takwas babban jami'in 'yan sandan arewacin charleston chief eddie dreger ya ce ya kalli faifan bidiyon kuma abin ya tayar masa da hankali kwarai da gaske labaran duniya kenan kuka saurara. shugaban ƙasar najeriya mai jiran gado janar muhammadu buhari ya bayyana cewa zai ɗauki lokaci kafin a iya sauya al'amura a najeriya bayan lashe zaben shugaban ƙasa da gagarumin rinjaye bisa alkawalin canji janar buhari ya bayyana haka ne a ziyarar da ya kai jihar adamawa kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana ni kan zababben shugaban ƙasa na muku alkawari ba zan ci amana ba da kuma sani na ba za a ci amana ba in kyale saboda haka wannan tafiya Allah kawo mana sauƙin ta amma tana da tsauri saboda barna an riga an yi ta gyaran zai yi wahala to amma na yi imani tunda kowa ya ji a jikin shi yanzu kuma mun zo ƙarin neman iri a ƙwarya eh a je a zana abuja a ce ana shugaban ƙasa idan ba ka da jihohi da kuma 'yan majalisar jihohi sai ba kamu gwamnoni tafiyar ba za ta yi armashi ba. Tun farko dai a jawabinsa tsohon mataimakin shugaban kasa a teku abubakar cewa ya yi. Rashin ci gaba da sauransu dukansu na faɗin su a ba yadda za a yi a ce an kafa gwamnatin tarayya sannan a ce ba a yi da mu ba zai yiwu ba ba za mu yadda ba balle ma kuma wannan gwamnatin tarayyan namu ne kafin da ya zace zuwa gombe janar buhari din sai da ya karbi wasu kososin jam'iyyar pdp da suka sauya sheka zuwa apc waɗanda suka shigo cikin jam'iyyar mu tsofaffin 'yan siyasa irin su zangina waɗanda an daɗe ana gumurzu da su na murna kwarai yanzu za mu saki jiki tun da irin sun dawo biyu bayan mu. kamar jihar adamawa a jihar taraba ma dai an samu irin wannan sauyin sheka na kusoshin jam'iyyar pdp ko da yake dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp mr daris isiyaku ta bakin daraktan kamfen ɗinsa alhaji abubakar ba ya ce su fa ba su razana ba. taraba na pdp ne kuma za a tsaya akan taraba na pdp ne mutane ne wanda dama ainihin su ba 'yan siyasa ba mutane ne wanda inda ta nuna nan suke yan siyasan baranda ne kawai ba ainihin yan siyasa ba ne yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da rage kasa da kwanaki biyu da gudanar zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin najeriya ibrahim abdul azizo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya To sai kuma jihar Kano inda 'ya'yan jam'iyyar APC ke bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da kiran da shugaban mai jiran gado Muhammadu Buhari ke yi da a zaɓi jam'iyyar APC sak a zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki na jiha da za a gudanar ranar Asabar mai zuwa. Inda masu kula da lamura ke bayyana cewa yin hakan ba zai zame ma ƙasar alheri ba, a maimakon haka zai iya sawa a koma gidan jiya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Sunana baban nan Abdullahi Tukuntawa. shi shugaban kasa zai faɗi wannan saboda jam'iyyarsa ce amma shi a kan kansa na tabbatar idan ya la'akari da abubuwan da suka faru na siyasar da ya ta baya zai ce a tsaya a duba akwai mutumin da za a zaɓe sun taron tun da halin ba ɗaya bane zai koma inda yake ganin shi ya fi masa daidai don haka ni a ra'ayina a tsaya in dai mutane sun cancanta to a zaɓe su ko a wace jam'iyya suke sunana injiniya mujahid zaita shugaban ƙungiyar matasan arewa na maja na goyi bayan janar muhammadu buhari abin da ya faɗa cewar a yi apc saktin daga kan shugaban ƙasa zuwa sanatoci zuwa gwamnoni zuwa 'yan majalisar tarayya zuwa 'yan majalisar jiha da 'yan majalisar su na uh, jihohinsu wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar apc kenan a nan jihar kano mutane da dama da yana da ra'ayin cewa wa'adin rayuwar pdp ya zo karshe a fagen siyasar najeriya tal'akari da yadda guguwar buhari ta yi mata kaca-kaca a zaben da ya gabata to amma siraja umar wudil na apc kano na cewa a ah, ba ka ce pdp ta ai ba jam'iyyar da za ta shekara goma sha da tana mulki ka ce ta mutu abinda muka yi shine mun canja gwamnatin jam'iyyar pdp a hannun goodluck jonathan wanda ya gaza ya gaza ya gaza duk jam'iyyar da aka ce tana da rajista ba za ka ce ta mutu ba mu muna da ilimi muke wannan harkar ba da ka ba tana da yan majalisun tarayya da yawa kuma tana da yanzu haka nan za a shiga zaɓe a jihohi kuma za ka ga wasu wuraren za ta ɗanci gashi bu mu ci zaɓe a kudu maso gaba ba mu ci zaɓe a kudu maso kudu ba wanda muna son canjin nan su ma ya kai ga waɗannan sassa sunana abdullahi mai kana zara to ai duk abubuwan da suke faɗa a yanzu a hakan a Najeriya a zaben da aka yi na shugaban ƙasa akwai jihohin da ita jam'iyyar PDP ta samu yan majalisu to kaga wannan ai ba mu hana ba domin abu ne wanda suka zaɓa abin da suka gaya musu ba ka hana mutum ya zaɓa abin da yake ganin ya kwanta masa. Yayin da mabiya APC ke bayyana mabambantan ra'ayi game da sakon APC sak daga shugaba Buhari shi kuwa Alhaji Habu Karami Jahun jigo a jam'iyyar PDP jihar Jigawa cewa yake. kawai dai an zaɓe ya zama shugaban ƙasa a nema fatan alkhairi Allah ya sa zaton da ake masa na gaskiya ya tabbata a kansa kar ya zo ya mana rufin kura da gwado magana gyara ce ta sa aka kawo janar buhari jonathan ya kasa gyara najeriya ya bari ta taɓarɓare kuma manyan sa na pdp sun gaya masa ya gyara yaƙi kuma muna gaya wa janar muhammadu buhari da magoya bayansa al'ummar jigawa sa a jikin su yake kuma sun sani talakawan jigawa sun san inda za su ɗosana ƙuri'a su ranar asabar jigawa duk inda ka je za ka yi fari akan ɗan jigawa ne kai saboda abubuwan da ya kamata a yi an yi su masu kula da al'amuran yau da kullum sun tofa albarkacin bakinsu game da wannan muhawara Bashir ‘yan Bashir mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum. To a wannan magana da ake faɗa shi abin nan da ake ciya kwallo tana cikin ragar mai bugata. Dama tsarin demokradiyya ya baka dama ne idan ka je jefa ƙuri'a ka zaɓi mutumin da kake ganin ya dace ka zaɓe shi a lokacin. janar buhari ɗin nan shi a yadda ya ɗauka a cikin ransa salon yadda yake so ya taka rawarsa to duk wani wanda yake ƙarƙashin biyo bayan shi to ana so ya taka wani rawa bashir yan bashir kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya to a gaishe ku rahotanni daga jihar sokoto da muka samu da ɗimiɗiminsa na nuni da cewa waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun sace dagacin wamako alhaji salisu barde da misalin karfe 8 da dare a gonarsa da ke garin na wamako wakilin murtala faruk Sanyi na ɗauke da ci gaban rahoton rahotanni sun ce mutane hudu ne dauke da makamai suka kai wa sarkin farmaki a gonar tashi inda daga nan kuma suka yi awon gaba da shi zuwa wani wajen da ba a sani ba rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kakakin rundunar dsp al-mustapha sani ya bayyana eh to kuma 'yan sanda ta samu wannan rahoton akwai wani harbe-harbe ko kuma makamancin haka da ya faru ko kuma da su suka yi kafin su tafi da shi din? Eh to yanzu dai ana bincike amma abin da ya fara zuwa wajen mu shine an ce suna da makamai. akwai wani yunkuri da ku jami'an tsaro kuka yi a kan lamarin ya zuwa yanzu ko kuma ku gano inda suka tafi da sarkin? A yanzu dai ana na ana ta bincike domin baza mutanen mu ko ina da ko ina kuma an sa roadblock don a tabbatar da cewa ba su nisa da shi ba. Baradin Wamako Alhaji Salihu dai yaya ne ga gwamnan jihar Sokoto Aliyu Maga da Wamako. To sai dai ɗaya daga cikin 'yan uwan sarkin wanda kuma shine shugaban karamar hukumar mulki ta Wamako Ahmad Abdullahi Kalambaina yana ganin lamarin na da alaka da siyasa. Mu muna ganin cewa kila hanya ce aka bi na ganin cewa an rudar da mutane game da abin da ya shahi zaɓen siyasa wanda za a yi jibiyan Allah da wanda yake in ba don haka nan ne zai kawo a ce a zo cikin wannan lokaci sai a ce har an zo an kama mutum iri ne wanda yake wasan yadda yake tare da mutane yana zaune lafiya. A 'yan kwanaki an sace sarkin Bukoyom da wasu rahotanni suka ce an biya kuɗin fansa kafin a sako shi. Baka ganin wannan kamar yana da alaka da wancan? Eh to ko dai yana da alaka ni dai gaskiya wannan abin haka na ɗauke shi. lamarin kuma ya jefa jama'a cikin rudani ganin cewa sha'anin satar mutane da ba sabon ba a yankin a yanzu yana kokarin zamewa ruwan dare domin ko wannan lamarin ya zo ne kwanaki goma sha takwas da wasu 'yan bindigar suka sace sarkin bukuyum da ke makwabciyar jihar zamfara wanda bayan kwanaki hudu suka sako shi bayan da wasu majiyoyi da ba a tabbatar ba suka ce an biya kuɗin fansa har naira miliyan goma murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Doka na hadin mutane, to Allah sarki duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro, wata rana shi za ya ba ka tausayi, kuma komi ne ne ya ba ka tausayi, wata rana ciza za ya ba ka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin. na rufe ciki na gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani ko me za ka yi rinka yin tunani madalla kafin mu ci gaba ga wannan sako. Zafin hannunku. Babu shakka domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka ya ɗaura ɗamarar. Shiga sako sa. Da lungu-lungu a zaben gwamnonin Najeriya. Shirinmu na ranar-ranar Asabar mai zuwa. Za mu ƙara share awa ɗaya cir. Muna zayyano muku halin da wannan gagarumin zaɓe. Zaɓen jihohi yana kusa da jama'a sosai. Gwamna shi ya fi tasiri a mutane. Saboda haka. Saboda haka a caza wayoyi. Kuma a yi tanadin batara. Domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka. Yana tare da ku. A kowane yaushe. Duniya. a tafin hannunka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Shekara guda da sace 'yan matan Chibok. Muna nan dai muna tafiya amma mu fa ba kamar rai a jikinmu ba ne. Yayanmu suna cikin jeji kamar dabbobi. Ya fada ya fada cewa san inda suke sau nawa ya yi alkawari ina suke. Ba mu san abin da ke faru da su ba. Ka tuna fa an kwashe su da dare da zani guda a jikinsu. Ba mu san kuna tafi ko suna tafiya tsirara suna kwanciya a ina. Su dauki matakin da ya kamata. Su nemi mana yaran mu su kawo mana su. Ko kwaya ɗaya ce ta rage. ba a fito da ita ba ba za mu daina taron nan ba mun kama yi kenan saboda mu iyaye ne. yara na har yanzu an bar mu cikin dubu ba ba abin da aka yi yanzu abin da iyaye suke fulani a kai demonstration ne. Mu yunkuri shine mu ga cewa duk sojan da yake converted a Najeriya an kai shi jejin nan. An ana da karancin kuɗi bisa kan ayyukan jami'un tsaro kyau ya yi a gaya mana mu kuma mu san yadda za mu yi don mu ba da approval ɗin ƙarin kuɗi ma jami'an tsaro. 'Yan matan Chibok duniya ba za ta manta ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Ranar Talata sha hudu ga watan Afrilu, 'yan matan Chibok za su cika shekara guda cir a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da hoɓɓasa da rundunar haɗin gwiwa ta yi na ƙwato galibin garuruwan da ke hannun kungiyar, A cikin makon nan kungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta buga wani rahoto da nan gaba za mu bi diddiginsa domin tantance sahihancinsa da kuma neman mafita. tunda aka sace 'yan matan Chibok shirin domin iyali yake bin diddigin batun inda muka yi hira da iyaye da dama da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da 'yan fafatukar kare hakkin bil'adama da dai sauransu. Yayin da muka kawo muku rahotanni na musamman da dama duk da nufin ganin duniya ba ta manta da 'yan matan Chibok ba. Ganin an cika shekara guda da sace 'yan matan, shirin domin iyali zai yi waiwaya maganin mantuwa. Ga bayanin farko da ɗaya daga cikin iyayen ya yi wa wakilinmu ba da daɗewa ba da sace 'yan matan bayan sun yi yunkurin ceto 'ya'yansu. yadda mun da muna nan iya iyayen yara ba mu ga inda aka shiga da mu ba sai muka cinto muke cewa mu shiga jeji nan inda wa'annan su ma suka shiga mu shiga sai muka ɗauka mashin mashin kwaya ɗari da hamsin three in one two in one muka shiga cikin jeji na wani kauyen da ana fada na damboa muka je muka tara da gidaje gidaje nan kuma kwata kwata gida guda biyu mun tara da mutum ƴan mata da mata sun kai kusan sama da goma sha muka je muka san wani gari aka ce mana cewa to yanzu haka nan fa wa'annan hanya nan in kuka bi siriri hanya za ku je ku samu babban inda yaran ku suka bi mun tafiya kilomita 25 ba mu gara na ba sai muka je muka san wani gadan da aka yi da ce sai muka shiga karkashin gadan muka je sama kan gadan sai muka bulo da hanyar da mota suka bi ƴaƴa mu muna bi wannan hanya mun sai muka je muka tara da wani fulani sai fulani ya ce cewa yanzu idan kuka bi wannan hanya har zai shiga ta bare za a je a nuna muku inda ƴaƴan ku suke muna tafiya muna aka yi mana ruwa wawan ruwa jeji nan ba a gani wayan su masu na sun lalace mun da muka je kuma sai muka samu wani mutum kusa da hanyar da zai shiga cikin kwandiga da wanda zai shiga dambuwa da tsaron hanya guda biyu da mu muka shiga tashi za mu fita ta kai domin ya kai shekara hudu mashin bai tafi ire nan yaya kun san labari sai ce kwarai kamar misalin karfe tara ƴaƴan ku sun zo sun tsaya nan ya kai gud minti goma sha biyar amma kun ga wannan hanya shine suka soka wa'ance ita ce in idan kuka bi kuwa wuce ita ce ba za ku fita da ba ko ku ko ƴaƴan ku duka za a gama da ku ba komai muke so ba da illa ƴaƴan nan ne bukatan to shine abin da akwai to bayan sace ƴan matan banda waɗanda ke bayyana shakkun gaskiyar lamarin an samu sabanin ainihin adadin ɗaliban da aka sace bayanin da na nemi sani daga bakin shugaban makarantar sakandaren Chibok Hajiya Asabe Kumbura a makon da aka sace su. Yoyin da ya kawo wannan sabanin wannan lambar science da aka ce 129 to shi ne lokacin aka ɗauka kamar su ne adadin 'yan matan da suka bata. Amma adadin yara ne wanda suka yi sikin na science a ranar shi ne inda ya kawo sabanin. Amma adadin yaran da suke akwai 'yan ata hostel akwai 'yan science a hostel tun da boarding school ne sanin wannan ne muka ce to iyaye su kawo mana sunayen 'yan matansu su wanda ba su gan 'yan matansu a gida ba to da muka bude rajista iyaye suna zuwa ni ban ganawa ba me sunanta sai mu rubuta ban ganawa me sunanta sai mu rubuta shine inda muka samu 230 yawa eh, wato hajiya a cikin wannan lamarin wanda taimako kike gani al'umma za su iya yi yanzu dai a takance dai kowane wayewan gari kafin mu ini ya zai kai to uku kudu muna magana da jami'an tsaron da suke suka fita neman 'yan matan nan tun da wannan abu ya faru yanzu jami'an tsaro suna cikin jeji suna kokarin yanda za su yi su gano cewa sun kwato yaran nan domin muna gida duk inda aka yi mana waya cewa ga an ga yan mata ta wuri kaza sai mu yi musu waya ta wuri kaza fa an ga yan mata ta wuri kaza an ga yan mata to jama'an tsoro din suna fita wajen amma har yanzu dai da take abin da yake hannun mutum kai da zaka je kanki ya ka da baya tukuna. Ranar biyu ga watan Mayu, shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya fitar da wani faifan bidiyo inda aka nuna waɗansu 'yan mata sanye da baƙaƙen hijabi da aka tantance cewa suna cikin 'yan matan da aka sace. Na yi hira da ɗaya daga cikin iyayen bayan nuna musu hoton bidiyon domin jin yadda suka ji. Jiya da muka ji cewa an gan a cikin bidiyo din mun dan ji daɗi kaɗan muka ce ko tun da suna nan da rai ko yayin turawan za su yi mana taimako su turo mana su. Mm, ke kin samu kin ga hoton bidiyon ne? Ban iya ma gani na baban ta ya gani ya tantance cewa babu shakka ita ce a hoton bidiyon. Eh ya ganta tana da hijab. Eh ya ganta da hijab. Eh. To kafin lokacin ganin hoton bidiyon din nan waɗanne bayanai kuke samu ko dai daga ɗaiɗaikun jama'a ko kuma hukuma? ko dai sun gaya mana cewa za a yi kokari a kawo mana 'yan matan a kawo amma sai yanzu maganganu a wurin mutane cewa a an riga an tallafar da su boda ne a an aurar da su ne a an sauran ma sun yi mafi biya tare su sun mutu ne ba irin maganganun da ba masu. To tun daga lokacin da aka ga wannan hoton bidiyon akwai wani bayani da uh, hukuma ta muku aka muku dai a hukumance ko iyaye musamman? A ba wani bayani da aka samu. If I could spill one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never ever end, cause I'd love 'Yan matan Chibok duniya ba za ta manta ba, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen nasarar wannan shirin cikin shekara guda da muka bi diddigin wannan batu. alheri ke yi wa dukkan iyaye da illahirin al'ummar Chibok fata alheri da kuma begen Allah ya haɗa fuskokinku da 'yan matan lafiya. da alheri. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. jiya laraba ne alkali a na amurka ya yanke wani dan kasar cice ne hukunci mai suna duk horse tsanev da ya haɗa hannu da dan uwansa wajen tada bom a lokacin da ake gudun yari kanin wani da ya yi dalilin mutuwar mutane uku kana wasu 264 suka samu rauni iri daban-daban a shekarar 2013 alkalin wanda ya kwashe sama da awoyi 11 cikin kwanaki biyu yana nazari kafin ya yanke wa ɗan shekaru 21 dan hukunci akan tumasu da ake da laifuka 30 da yake fuskanta waɗanda kuma daga cikinsu goma sha bakwai suna da alaƙa da hukuncin kisa wani gidan rediyo mai zaman kansa a ƙasar iran ya ba da labarin cewa an ga sojojin ruwa na ƙasar ta iran sun dumfari ƙasar yemen a daidai lokacin da a lokacin da ƙasar saudiya ke jagorantar sojojin saman ƙasashen larabawa domin hana 'yan ƙungiyar shi'ai da ke da goyon bayan iran ɗin kai hari a ƙasar yemen gidan rediyon ya ambato ɗaya daga cikin manyan hafsan sojojin ruwan na ƙasar na iran real admiral habibullah sayyari na cewa jiragen ruwan za su samar da tsaro ne ga jiragen ruwan kasar ta iran domin kare kasar daga harin da aka iya kai mata ta ruwa ya ce kuma zai taimaka wajen kare jiragen ruwa masu zaman kansu tare da aikata duk wani aikin ta'addanci a cikin teku cikin jiragen dai da aka gani sun hada da mai tarwatsa abubuwa cikin ruwa da wani mai jigilan kayayyaki dukansu sun dumfaru yankin gaban tekun da ke aden wanda yake yana da mashigi a kogin baharun To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen hada shirin da ba da umarni da mu na yau Jim Cook alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.